Kannywood Exclusive TV na masu son jin labarai da dumudumin su. Tare da al'amuran da ke faruwa a masana'antar shirin fina-finan wacce aka fi sani da Kannywood. To albishirinku muna mai farin cikin gabatar muku da sabuwar tashar mu da ke akan yanar gizo mai suna Kannywood Exclusive TV. Sunana Mara Abdullahi Aliyu. Ni kuma sunana Hawa Yusuf. Mun shirya tsaf inda za mu ringa zakulo muku labarai da rahotanni da dumi su. Kazalika za mu ringa kawo muku hira da jarumai da mawaƙa a cikin sabon shirinmu mai suna gani ga ku. Bugu da ƙari za mu ringa gabatar muku da sabon shirinmu na musamman mai suna Kannywood a yau. Sunana Kabi Sa'id Bahaushe, ni ne kuma da gabatar muku da shirin sharhin fina-finan Hausa. Yawwa, ni kuma sunana Malam Dila, ni ne wanda zan rika karanto muku wasikar Malam Dila a dai ƙarshen mako. Ni kuma sunana Mubarak Abubakar wanda aka fi sanyi da ɗan Kano. Ni zan rika kawo muku shirin Mulika bayan fage. Ga masu buƙatar shirye mu ku dana subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna Kannywood Exclusive TV domin samun shirye shiryen mu da zarar mun ɗora.